بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف نبينا وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكم قوديا ta الله سبحانه وتعالى wanda ya nuna mana wannan safiya mai tarin albarka safiya ta asabar ta kuma 29 ga watan biyu watan safar a wannan shekara ta 1439 kuma didi da goma sha takwas ga watan goma sha shida a shekara ta 2017 miladiya muna karatu ne a wannan littafi na muwatta wallafar imam malik ibn anas riwayar yahya ibn yahya al-laisi kuma muna cikin kitabu zaka kundi na goma sha bakwai a cikin wannan littafi za mu tashi a darasi na 153 kuma a babi na 22 darasi na 153 a babi na 22 a cikin kitabu zaka wannan babi na babi ne da yake maganar waɗansu nau'uka na amfanin gona da ba a fita musu da zakka shine babu mala tajib babu mala zaka fihi min alfawakihi wal qabbi wal buqul wal babu wannan babi ne da zai yi bayanin mala zakata fihi na abubuwan da ba su da zakka tun asali ma ba su da zakka min alfawakihi na abubuwan kayan marmari wal da abubuwan da suka shafi amfani ne amfani ne da dabbobi suke ci wal da kuma waɗansu ganyayyaki da suke a doron ƙasa da ake noma su su waɗannan abubuwan duk ba su da zakka ku lura babin da muka kammala bayani a kai shine babu ma ta fi fihi na sima babin da ya mana bayanin nau'ukan amfanin gona da ba su da zakka lura da ba su kai nisabi ba kun gane ko babin da muka kammala magana babi na 21 shi wannan amfanin gonan ba shi da zakka ne domin bai kai nisabi ba kenan in ya kai nisabi yana da zakka to shi ko wannan babin da za mu yi aslan tun tashin fari ma ba shi da zakka abubuwan da ake ambata ba su da zakka a ciki shine babu ma la ta fihi babin bayanin abubuwan da ba su da zakka min alfawaki na abubuwan kayan marmari ɗaya kenan kenan duk abin da ya shafi kayan marmari ne ake noma shi ana ci ne domin marmari ba domin alƙutu ba ba domin abinci a ci a ƙoshi ba ana ci ne domin marmari wannan ba shi da zakka kamar me kenan kamar ayaba kamar eh, kankana kamar lemu kamar gwaiba kamar apple tufa duk waɗannan abubuwan ana cin su ne don marmari kamar yalo kamar karos kuna jira da kyau duk waɗannan ana cin su ne na marmari sauraka ba su da zakka walƙadbi da kuma abin da ya shafi kayan amfanin gona wa inaban wa qadban wa zaitunan wa nakhlan wa hadaika gulba shine suka ce al shi shine abin na na dawab shi abinci ne na dabbobi biyu kenan walbukul da kuma albukul waɗansu ganyayyaki da su ma ake ci amma ba su da barka min ha domin albukul jami ne na albakalu albakalu kuma su ne gasar min bakaliha wa kisaya wa ya wa adasiya wa basaliha duk waɗannan ba a yi musu ba a yi musu zakka suka ce albakalu ne. Eh, amfanin gona da yake zama shar akan ƙasa haka kamar su alayyahu misali ko su latas ko su lamsir da sauransu duk waɗannan ba a musu zarka wannan tun asalin ginin eh, nomansu ba a musu zarka ba za a ce in ka yi alayyahu dami goma dami tara to na goma shine zarka ba misali ina fata mun gane wannan da kyau to amma idan ya zamana noman da mutum yake yi noma ne na kuɗi kwaraji da ke ko noma ne yake yi na kuɗi dama ya ware kuɗin ne duk cikin sana'ar da yake yi kamar yadda kaga yana zuwa ya so yana zuwa ya so ya sayar ya so ya sayar haka yi katuwar gonar lemu wannan lemon da shi yake yin juice ina fatan kun gane ko wannan lemon da shi yake yin juice ko wani abarbar da shi yake kaza to duk wani yana cikin zakka ne na kuɗi da yake na urudu tijara da muka yi bayani a baya zakar kuɗi yake shiga ko kuma mutum ne ya yi noma noman da ya yi noman alayyahun da ya yi ko noman lamsar ɗin da ya yi ko noman latas da ya yi ko noman duk waɗannan abubuwan da ya yi shi ne noma ne na kasuwanci to duk zakkarsu za ta koma ne zakkar kuɗi idan watan fitar da zakar kudin shi yayi kuna ji da kyau ko idan wata na fitar da zakar idan shekarar zakar kudin shi yayi to anan zai fitar da zakar su duk za su bi ribar da aka samu ba wai za a ware ta bane sabanin noman masara ko da yayi noman masara ne domin business domin kuɗi ya ɗebo a cikin jarinsa ya zo ya yi noman masara da su kuna jina da kyau ko kuma Allah ta'ala ya sa aka samu masarar kun ga dai asali ta kasuwanci ce to a duk da haka sai ya fitar mata da zakatta a matsayinta na masara da aka noma sannan sai a ci gaba da maganar kuɗi to amma waɗannan da muka ambata kayan marmari ba a fitar mai da zakka wana ji da ke ko saboda ba za a fitar mai da zakka a karan ganshi ba hakan nan ba za a fitar mai da zakka a kuɗin da aka sayar ba sai dai idan shekarar zakar kuɗi da yake fitar da zakka ta yi sai in ya fitar da zakka to duk ya shiga ciki qala rahimahullah babu ma la zakata fihi min fawakihi wal qadbi wal buqul al qadbu abincin dabbobi al buqul shine ganyayyaki da suke a saman ƙasa da ake abin nan nasu qala malikun rahimahullah السنة التي لا اختلاف فيها عندنا والذي سمعت من أهل العلم أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة الرمان والفرسك والتين وما أشبه ذلك وما لم يشبهه إذا كان من الفواكه قال يحيى يحيى ابن يحيى الليثي يجي قال مالك إمام مالك ابن أنس يجي إمام مالك ابن أنس إمامنا إما إمام دار الهجرة ya rasu a shekara ta 179 imam malik ibn anas ya ce a sunnatu abin da yake sunna allati lafa fiha indana wacce ike babu saɓani a kanta mu a nan wurinmu na madina wallazi sami'tu min ahalin ilmi kuma sunnar da na ji daga wurin malamai ma'abota ilmi suna ba da fatawa a kai shine annahu yadda al'amarin yake laisa fi shay'in min alfawaki babu wani abu da aka ɗora ma ko kaɗan cikin kayan marmari kulliha baki ɗayan kayan marmari sadaka babu zakka kai dukkanin kayan marmari da ake ce su domin a tafakkuhu domin marmari shi ake kira su da kayan marmari kullum da kyau ko wani lokacin sai ga ka sami yan watanni ma baka ci ayaba ba sai ka ganta kai ka ce wallahi ta baka sha'awa duk ka gano na kayan marmari ne yayi amma shi abinci ai yana motsa za a neme shi dukkanin kayan marmari ba a yi mashi zakka ar sawa'un rumman ne ɗaya kenan walfirsik ko kuma alfirsik ne biyu kenan watin ko kuma atin ne uku duk waɗannan kayayyakin marmari ne ba a masu zakka kenan ar yana cikin alfawake yana da kyau yana cikin alfawake isa ya ce alfawake kulliha dukkanin kayan marmari ba a masu zaka sai ya badale ce ar-rumman wal a ce amma Allah ta'ala yake cewa fihi ma fakihatun wa nakhlun war rumman fihi ma a cikin gidajen aljannan nan guda biyu fakihatu akwai kayayyakin marmari wa nahlun kuma akwai dabinai wa rumman kuma akwai rumman kuna ji da ke ko akwai kuma rumman sai nuna mana a cikin gidajen aljanna akwai mai da mai akwai kayan marmari sannan kuma akwai mai dabino sannan akwai mai rumman rumman baya cikin kayan marmari kullura. fihi ma fakihatu a cikin gidajen aljanna na akwai kayan marmari wa nakhlun kuma akwai dabinai wa rumman kuma akwai rumman domin al'atufu bil wawi yaktazi al mughayara inda aka yi atufi da wawun ya nuna wannan ba wannan ba ne inda shine kuwa da ba za a sa wawun tsakaninsu ba inda duka abu ɗaya ne ba za a sa wawun a tsakaninsu ba to amma tunda an raba to ya zama na daban-daban suke kan wannan wani suka ce roman baya cikin kayan marmari saboda ai an raba su fiye ma hatu wa nakhlun wa roman sai malamai suka ce ai ba ya saɓani ba kan cewar roman ba shi da kayan marmari ba yana cikin kayan marmari ba ya saɓani kan haka ba kullum da ke ko ba ga ayat da kuka kafa hujja ita ba ga Allah ta'ala ce ta tanazzalul mala'ikatu war ruhu mala'iku suna sauka da kuma mala'ikar jibrilu sai zama na mala'ikar jibrilu bai cikin mala'iku kenan kun gane ko gashi na man kana addu'ar lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala sai ce man kana addu'ar abin nan eh, wannan amma makiyi ga mala'iku duk wanda ya zama makiyi ne ga mala'iku sai kuma ya ce kuma makiyi ga jibrila da mikala jibril da mikala ba sa cikin mala'iku wani sai ya kira zikirul khas ba da al'am zikirul khas ba da al'am wannan sanani ne saboda haka da Allah ta'ala ya ce fihi ma fakihatun a cikin gidajen aljanna nan akwai kayan marmari wannan ya shafi dukkanin kayan marmari amma domin a cikin kayan marmarin a nuna maka matsayin dabino da ruman sai aka ce abin eh, wa nakhlun wa ruman akwai annakhl da ruman amma shi dabino mu a wurinmu ne kayan marmari fa amma a wurin larabawa abinci ne isa ya ga shi yana cikin abubuwan da ake ma zakka shi dabino yana cikin abin da ake ma zakka mun yi darasi a baya amma ruman kayan marmari ne so ruman ba a yi mashi zakka kullum sai dai idan yana noman ruman ne kasuwanci na kudi to ne in ya zo lissafa sakar kuɗi da yake samun duk shekara sai ya shiga ciki watin da atin atin kamar yadda muke magana akan dabino mu nan wuraren mu dabino nan kayan marmari ne ina fata mun gane wannan da kyau ko amma kuma akwai a nan kasar akwai inda suke da gonakin dabino masu tarin yawa a nan Najeriya saboda haka ba za su ce kayan dabino a wurinmu marmari ba ne kayan marmari saboda haka babu zakka a ciki za su fitar mai da zakka haka nan a tin a a madina kayan marmari ne amma a spain in andalus abinci ne tukuru kulwar da ke ko shi yasa malamai suka nassanta tin cikin abin da ake mai zakka idan an noma shi a ina a inda yake kayan abinci a inda yake kayan abinci ne amma idan an noma shi a inda yake kayan marmari ne babu zakka mana ina fatan kuma ya ci magana ba ga wani shi masara a wurinsu shi ne in ta ɗan yi sha ɗin na aka ɗan dafa aka ci shi an gama da ita ba kuma kafin su sake ganin masara kuma sai wani kara su yanzu masara a wurinsu ya take ƙala eh? ah, maliku rahimahullah wa ma ashbaha zalika da duk abin da yi kama da wannan wa ma lam yushbihu da ma wanda bai kama da shi ba in dai kayan marmari ne kullum da kyau ko iza kana min alfawaki idan ya zama na cikin kayan marmari ai ga ganin abubuwa uku aka faɗa an fada ar-rumman da alfirsik da kuma atti su kaɗai aka faɗa ba a faɗi su gwaiba ba su gwanda su maus ayaba su ah, abinnan abarba su mangoro duk waɗannan kayayyakin marmari ne duk waɗannan kayayyakin marmari ne saboda haka mutumin da ya sai da mangoro kawai sai ya soke kudinsa ba wai za a ce zai fitar da zakar kuɗin nan take ba ne sai dai idan shekara ta kewayo ma kuɗin kuɗin suna nan a raye shi ne sai ya fita musu da zakar ƙala malikun rahimahullah wale sa fil ƙadbi wala fil buƙuli kulli ha sadaka wala fi ha izabi a sadaka hatta ya hula ala asmani ha alhaulu min yomi min yomi bai iha wa ya ƙabidu sahibu ha samanaha قال مالك رحمه الله و ولا قال مالك يتي ولا في القضب hakan nan babu zata a alƙadbi alƙadbu shine abincin dabbobi kamar da muka ambata ya zo cikin suratu a basa wa inaban wa qadban wa zaitunan wa nakhlan wa gulba wa wa abba wa ya sha bamban da alƙasbu sai ka kiyaye alƙasbu da sadun kenan alƙasbu da dadun kenan alƙasbu shine rake alƙasbu shine rake sukan ce mai alƙasbu su shuru ko kuma ƙasbu sukar ko ƙasbu sukar kaga ya fito sunan ya rake kenan rake yana cikin kayan marmari rake yana cikin kayan marmari kenan mutumin da ino da ke ba za a ci diddami tara na goma zakka ba ne kullum da ke ko domin rake yana cikin kayan marmari kenan wanda yi noman rake shi sana'a shi kenan noman rake ya yi noman rake ya in ya samu kuɗin a sake juya su wani wurare to haka can in shekara ta yi ya tashi fitar da zakar kuɗinsa shi kenan zakar ta shiga cikin yana cikin kuɗaɗe da ake jujjuyawa wala fil bukul hakan nan albukul ganyayyaki kulliha gaba ɗayansu sadaka babu zakka a kansu ba su da zakka wala fi athmaniha hakan nan babu zakka a kudadansu da aka sayar idza bi'at idan aka sayar sadaka babu zakka a kuɗaɗen qal hatta yahula ala athmaniha alhawl har sai shekara ta kewayo ma kuɗaɗen da mutum ya sayar bai kashe kuɗaɗen ba har shekara ta kewayo ma kudaden suna nan a raye min yomi bai'iha daga ranar da ya sayar ma'ana ya sayar da alayyahunsa na naira miliyan uku da dubu ɗari biyar eh eh mana ya sai da alayyahu na miliyan uku da dubu ɗari biyar ka san gona tashi ya baka san gona ba sarkin noma ne a yi ya sai da alayyahu na miliyan uku da dubu ɗari biyar ya sai da latas na miliyan biyu amin ya ce ya ga wani iri noman yalo kusa na miliyan hudu imana eh ba a zama fita ake yi ba a zama wallazi ja'ala lakum al zalulan famshu fi manaki biya wa kulumi rizqi wai ne ne shi Allah ta'ala shine wanda ya sanya mu ƙasa ga ta na a Fam famshu fi manaki biya ku yi tafiya a sassanin ƙasa wa kulumi rizqi ku je ku ci daga cikin arzikin ubangiji ba a zama a ciki Ta ana noman an ga wani yayi noma to ba za a ce wai dan yayi noman yano na miliyan hudu ya fitar da zakka da shi ya ce ya gani ne ba ya karanta a jarida cewar

ta ganyo suna ci su kwanta ne don ba za su iya ci abincinsu ba haka ne zai iya yiwu haka in ka je wani wuri da ka gaba ka abin da wasu ga ka dawo imana eh ya fi maka sauki ai sai ga ka dawo ka ci kifi ka wani ce ya tafi kawai kifi yake ci wani ce ya yi nuna tafiya waɗannan kankana ayaba zai fi maka kwanciyar hankali ko don baka gane waɗansu abubuwan ba shi ne ta ganyu haka ne ba wajen shi ne abincin mutanen ƙasar duka ba in ka ji kudin da masu kankana suke ja an gandi su ne albukul aiko eh, a gaba karman kudi suke ja ba ko to haka duk wannan sana'ar yana cikin zakar kudi ne in shekara ta yi ويقبض حتى يحول حتى يحول على أصمانه الحول حسي شكرا سنكو يوم كدن من يوم بيعت دقران دا أكسير ويقبض صاحبها ha sannan kuma mai su ya karɓi kuɗin to daga nan ne kuɗin sana na a raye shine in shekara ta kiwo mu kuɗin sai fita musu da zakka su zunzurutun kuɗin kenan amma idan ya ci gaba da juya kuɗin da yanzu an gama cin kasuwar kankana kuma aka shiga wata kasuwar da kuɗin to kaga idan shekarar fitar da zakar kudinsa ta yi kuna yana da kyau ko kawai zai yi zakar kudi ne wannan zakar da ya fitar a shekarar zakar kudi shikenan dai ta zama ta sauran waɗannan abubuwa ɗin ina fatan mun fahimci wannan da kyau no. e ya karɓi kuɗin bayan ya sayar ya karɓi kuɗin ka san akwai sayarwa ta ba a karɓi kuɗin ba sai an je an sayar an dawo za a dawo mai da kuɗin sai wata shida bai ga kuɗin ba to yanzu idan ya sayar ka lura da ke ko idan ya sayar bai karɓi kuɗin ba sai bayan wata shida ya karɓi kuɗin to da wace shekara za mu lissafi wani lissafi za mu lissafin cewar hatta ya hula ala ha al'au daga ranar da isayar ko daga ran da ya karbi kuɗin isa ya ce wa ya ɗabi zuwa mana kuma ya karbi kuɗin eh? eh ran da ya karbi da shirke na ranar da ya ji su eh shi ne kayan ke na alfiris kamar nan za ka cewa balarabe ya zai ce mai ciki ɗinya ko ka ce mai ko ka ce mai mangoro idan ka ce mai manjo in ka ce mai manjo zai gane amma ka ce mai mangoro ba zai gane ba <laughs> a sunan su da aimiyan ne shi kulwar da ke go قال مالك رحمه الله باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل باب da ya zo zai magana kan abin da ya shafi zakar bayi arraqiq bawa yana da sakka wal da dawakai doki jami'insa su ne dawakai ba dokuna ba kullum da ko da zuma masu zuwa anya su ɗebo zuma kuna ji da ke ko inda suka yi matattarar zuma ɗin shin kwano nawa na zuba za su ɗiba ya zama nasu kwano nawa ne kuma zai zama zakka in akwai ina fatan kun bayanci wannan da ke ku shine wannan babin zai magana akan abin da ya shafi zakkar arraqiq da alkhair da al'asal tambaya ta anan ita ce malik rahimahullah ya nasanta akwai akwai zakka a kansu? ya ce babu haka da ya saki babu ai gaga a cewa babu ma la ta fihi babu a kai amma nan sai ce babu ma ja fi sadaqatir raqiqi wal khayli wal asal babun da yazo zai yi bayani akan abin da ya shafi zakka ta bayi da dawakai da zuma akwai ko babu ko da shi da ke ko akwai zakka a ciki ko babu zakka a ciki ko da shi da ke ko wannan maganar akwai zaka a ciki ko babu zaka a ciki muna magana ne fa idan ya zama na mutum aikinsa shine ya sai bayi su yi mai aiki ko su yi kaza su yi kaza ko kuma aikinsa shine ya sai dawakai shi dai yana sha'awar dawakai su iki hawa ya tafi ba wai na sana'a ba ne ko kuma wannan aikinsa shine ya je ya ɗebo zuma ya zo ya sai da ya ce ba wa muna magana akan wanda yake sana'arsa shine sai bayi ya sayar ya je ya so wasu ya sake sayawa ba ba su muke magana ba mai wannan kai tsaye zai zakar kuɗi hakan nan ba muna magana ne akan wanda yake sana'a shine ya so da wakai ya sayar da su ya so da wakai ya sayar da su in ya so da wakai ya kiwata su aka ci kasuwar daba ta karamar sallah da babban sallah ya sayar da su ya so wasu ba shi muke magana ba don shi wannan kai tsaye zai fitar da zakarsu a zakar kuɗi hakan nan ba muna maganar babban ɗan kasuwa da kusan duk yankin da yake so shi ne su na zuma ba duk wani gogagge masanin shan zuma shi yake kawo ba a yi dama shi zai fitar da zaka a zakar kuɗi duk shekarar zakar kuɗin shi in ta yi zai sayar ba wai kawai don yana sana'ar zuma a ce shi ba shi muke magana ba muna magana dai wanda zai je ɗaya zaman ne ya kawo ko lura da ke ko in ba kuma dawa da muke magana kifi ai maka ce wanda ke bakin ruwa shi aikinsa shine ya shiga ruwa ya ɗebo ya samo kifi babu sakka sai in ya tara kuɗin sai kai amma shi wanda ke gefe da ake sayarwa ya yi bandashi ya yi kaza kaza yake sana'ar kifi haka wannan zai fitar da zakar kifi ne a zakkar kuɗi da yake yi in shekara ta yi قال رحمه الله باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل باب دي يزو زي magana kan abin da ya shafi zakkar bayi wal khayli da dawakai wal asal da kuma zuma zuma akwai ko babu قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال laisa alal muslimi fi abdihi wala fi farasihi sadaqa قال عبيد الله بن يحيى الليثي يجي وحدثني يجي حدثني يحيى يحيى ابن يحيى الليثي المصمودي wanda ya rasu a shekara ta 234 ya karantar da ni wannan an malik daga malaminsa shine malik ibn anas imamul a'imma imamu darul hijira alimul madina ومفتي الحرمين عن عبد الله بن دينار دقى مالم مالك شيني عبد الله بن دينار wanda ya rasu a shekara ta 127 an suleiman bin yasar daga malamin abdullahi bin dinar shine suleiman ibn yasar shi yasar yana da yaya yana da suleiman ibn yasar yana da ata bin yasar in ba kuma ta ba an iraq bin malik daga iraq dan malik iraq ibn malik malamai suka ce ya rasu a shekara bayan ta ɗari an abi huraira daga abu huraira abdurrahman ibn sakharin ad al-yamani ya rasu shekara ta bakwai bayan hijira radiyallahu anhu Allah ya kara mushi yadda abu huraira ya ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal lalle manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce laisa alal muslimi fi abdihi babu wata zakka da aka dora wa musulmi a bawansa da yake da shi wala fi farasihi ko kuma a doki da yake da shi sadaka zakka babu wata zakka da aka ɗora wa mutum musulmi da zai fitar da ita a bayinsa ko kuma a dawakansa wanga zama na hadisi ya zama garau akan babu zakka a a bayi babu zaka a bayi hakan nan babu zaka a dawakai kun lura da ke ko babu zaka a dawakai mata ne dawakan ko maza mata ne ko maza mata ne zalla ko maza ne zalla ko kuma maza da mata ne dawakan duka hakan nan kuma bayin mata ne zalla ko maza ne zalla ko mata da maza ne duka babu zaka a su wannan hadisi bayan malik a nan muwatta bukhari da muslim da abu dauda da turmuzi da nasai da ibn maja duka sun ruwaito shi ma'ana a kharaja husitta kenan قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن أهل الشام أن أهل الشام أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن جراح خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة فأبى ثم كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأبى عمر ثم كلموه أيضا فكتب إلى عمر فكتب إليه عمر إن أحبوا فخذها منهم وارددها عليهم وارزق رقيقه قال مالك رحمه الله معنى قوله رحمه الله وارددها عليهم يقول على فقرائهم قال وحدثني عن مالك yace imam malik ibn anas ya karanta da ni wannan an ibn shihabin daga malamansa ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri wanda ya rasu a shekara ta 125 an suleiman bin yasar daga suleiman ibn yasar suleiman ibn yasar yake cewa anna ahal sham lalle mutanen kasar sham tsohuwar sham kenan wacce a yau ta hada siriya da jordan no kenan da palestine da isra'ila ga an ce a sham wannan kenan tsohuwar sham kenan an kiranta sham ne domin tana haka da ka'aba an na ahalar sham lalle mutanen kasar sham ƙaluli abi ubaida ta bin jarrah sun ce ma abu ubaida ibn jarrah aminu hadhihi umma, aminu amintaccen wannan al'umma kenan mutanen sham suka ce ma abu ubaida ibn jarra abu ubaida ibn jarra shine gwamnan sham a lokacin umar ibn khattab shi ya tura ya rike mahi sham a lokacin sham din gaba ɗayanta jiha ce wace ke ta haɗa siriya fa kamar yadda muka ambata ɗaya siriya a yau kenan kullum da ke ko ga urdu jordan kenan ga Falastin, ga isra'il wanda yake a yau kowace ƙasa ce ba wai state ba ce kowace ƙasa ce ita ce sha a lokacin abu ubaida ibn jarrah shine gwamnan sha ta ina ya zama gwamna ta umar ibn khattab ya tura shi umar ibn khattab shi ya tura abu ubaida ibn jarrah ya rike mishi sha sai mutanen sham suka zo wurin abu ubaida ibn jarrah suka ce khudh min khailina ya abu ubaida ka karba daga wurin ka karba daga wurin dawakanmu wa raqiqina da kuma wurin bayanmu sadaka sadaka ka karɓi zakkar dawakanmu ka karbi zakkar bayanmu in ji mutanen sha lura da ke ko su da kansu suka ce ya karɓi zakkar dawakai ya karbi zakkar bayi fa'a ba sai ya ƙi karɓa sun makataba ila umar bin khattab sai ya rubuta dogoro wasiƙa zuwa ga umar bin khattab an sanar da sama kenan ko umar ibn khattab an kashe shi a shekara ta 23 bayan hijira fa ba umar sai umar yake karba thumma kallamuhu aifa sani sai suka sake yi wa abu ubaida magana ya fi karɓar zakarsu wato ka duba ga mutanen da sun sha bamban da mutanen yanzu daidai wa inda mutanen yanzu ne afanin lahu iyaku ai suna karba zai suna cewa ya karba zai karba ne tun da daman ba a ce a san san kaga ba zai tura bayananta ba sai shi wasu ba ba ka ke illa marhima rabbuk illa marhima rabbuk Allah ta'ala ya tsare baki da saboda kullun amana ake bukata kullum amana ake dubi amana da dubi da ake ambatan shi shine aminu hadhihi umma amintaccen wannan al'umma haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace amintaccen wannan al'umma shine Abu Ubaida ibn Jarrah thumma kallamuhu aidan sannan suka sake ma Abu Ubaida magana ya fa karbi zakkar da wakansu da bayansu faka taba ila Umar sai sake rubuta wasiƙa zuwa ga Umar faka taba ilai umar sai umar ya sake rubuto mashi da wata wasiƙa sai titti da aikin gwamnati daman da rubutu ake yin shi to idan ya rubuta wasiƙa ta ina take kaiwa madina da shi yana sham ne ta barid barid wakilan sarakuna wakilan shugabanni masu tafiya akan dawakai masu isar da sakonni kullum da ke ko shi ne arba'ata burudin da muka karanta a kitabu safar su ne za a rubuta wasiƙa yanzu cikin ƙanƙanin lokaci ta kai cikin ƙanƙanin lokaci kuma an dawo da reply ɗinta baka taba ilai umar sai umar ya rubuto mai da wasiƙa balle kuma shi wanda yake gwamna ne ai kaga za a tashi ɗan saƙo ne kai tsaye ya ɗauki wasiƙar ya kai ta kai tsaye can an rubuto mai kai tsaye a turo wani ya kawo ta sai umar ya rubutu abinda wasiƙa take ɗauke da shi shine in ahabbu idan suka so su suka so fahofu haminu ka karɓa a wurinsu su in suka sake magana a karɓa warduda alaihim kamar musu da ita dama wanda zai bayar waye zai bayar ba mai shi bane zai bayar to sai a ba mara shi shine warduda alaihim ka karba daga hannun mai shi ka mai da ita zuwa hannun mara shi haka umar ya faɗa warzuk arqiqahum su kuma bayan su sai ka azurta su ka dinga ba su albashi eh da na zakka da aka karba ba sai a dinga a ba su abinci ana ba su abin kashewa har a ga da za a daidaita magana a kansu a cikin zamanin abubakar siddiq ya rubuta cikin abubuwan da gwamnati take kashewa har mutumin da yake da bayi ana ba shi sallama daga gwamnati tashi da ta bayansa kasan gwamnatin musulunci ta sha bamban da yanzu ce ake ta yi kawai kowa ya fi yaya biyu yaya biyu ko yaya hudu gwamnatin musulunci ba har ta bayan kama ba ka za a yi saboda kuna karkashin kulawa ta ne dole ne ta kula da ku قال مالك رحمه الله إمام مالك ابن أنس يتي معنا قوله رحمه الله magana umar ibn khattab da ya ce warduduha alaihim kamar yin musu da ita shine ya kula yana nufin ala fuqara'ihim kullum da ke ko ala fuqara'ihim shi yasa zakka ba a ɗaukanta daga wannan gari a kai wannan gari sai idan mutanen garin da aka karɓi zakka a cikinsu mawadata ne ɗaya ko kuma akwai wani gari da yake da matsananciyar bukata a wannan lokacin nawa kenan duk da kenan a garin akwai mabukata amma dai akwai wani abu da ya faru ana da matsananciyar bukata sai su su haƙura shine asali kaga ai shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa mu'adh ibn jabal yace tu khafu min aghniyaihim faturaddu ala fuqara'ihim a cikin fasarorin shine a karɓar daga hannun mawadatan garin a mai da ita kuma hannun talakawan garin kuma ga shi shine zahiri don mutane sun noma wani alhaji ya noma shinkafa buhu dubu zakata buhu kenan ai ba ku tambayi wani noma ba noman rani ko noman damina ya yi noman damuna buhu dubu zakata buhu ɗari kullum da ke ko zakata buhu ɗari kawai da aka je karɓar zaka sai a kwashe zakar ga buhu ɗari daga garin gaba ɗaya daga ga 'yan garin za ku ja su dinga kallon ku kullum da ke ko za a ja dinga kallon yi sa ka ya ce a raba ta a garin kowanne gari ne a raba ta in kuma matakin ƙasa ne a raba ta a ƙasar wanda yake su su ne attajiran ƙasar sai su raba zakar a ƙasar in an tashi raba zakar a ƙasar kuma ina kasuwancinsu ya fi ƙarfi johin da kasuwancinsu ya fi ƙarfi sai su fi ƙarfi wurin raba zakar a waɗannan wuraren ina fatan mun fahimci wannan da kyau sai ga ana na ana na har zakka tana barin ƙasa don ana neman wanda za a ba ana neman wanda za a ba mu mun ga wannan sosai da sosai a madina na ga wannan sosai a madina zakarfin da kai zakarfin da kai wannan shinkafa yar gwamnati sosai a cikin buhunta yana zakiya sa'in zakiya sa'in kana neman wanda zaka ba ba masara ba eh, shinkafa sosai an yi ta ba sa'i ba ne to buhun na sa'i ne wadda idan kana da mutane guda goma kana da karamin buhu ne sosai da zai dauki shi kawai kawai haka za ka samu mutanen ku tukari a gefen masu sayarwa su ne yan abin nan sun zauna kusa da masu sayarwa saboda in ka siya sai ka basu su ma sana tiya shi zakiya sa'in zakiya sa'in eh sai ka basu to in ba su ba za ka ba babu tala kowanne na kai ma ɗalibi ma ba kai ma kana neman wanda zaka ba ya eh rika ba ɗan ɗalibi shi mai ba kashi shi ne ke gaya ma cikin ga didi gwargwado ana kamanta didi gwargwado ana kamanta to aka ire-iren waɗannan sai ga an an daga ta sosai da sosai kuma yadda na ga mahukuntar zakkarsu suna yi haka ake karɓar zakkar da yawa akwai inda ake kaiwa ai na sha faɗa akwai inda ake kaiwa a tara ta kullum da ke ku akwai inda ake kaiwa a tara na mun sha maimaitawa ya halatta ka kai inda gwamnati ta ce ta ware wurin saka ya halatta ka kai kuma ya halatta ka raba da kanka akwai inda gwamnati ta inda take tara wasu kuma da wuri-wuri ake ba ake karɓar zakar za mu zo mai magana a zakatul fitri rusa gaba kaɗai insha Allah ta'ala da wuri-wuri ake karɓa da ka idan aka karɓa su kuma hesi maza su ɗinke su buhu-buhu so sun tashi rabawa buhu-buhu suke rabawa kullum da ke ko an sun tashi raba wasu hukuma kenan buhu buhu mana wani ya kawo wani sai a hada su ne haka sai ga an tada buhu wani irin wani 50 kg din su kuma shi buhu buhu ake raba su abun koyo ake yi ba wai za a ba mutum hukumar zaka bane a ce ya yayi wahala da mu lokacin neman yaƙi neman zaɓe saboda kan an tashi raba madafin iko eh, hukumar zakka hukumar aikin hajji kuma shari'a commission ina ne sai a ce to ai wani yayi wahala saboda ka wai yanzu za a sakan ka mishi ne akan me wahala da yayi ba wai akan rayar da hukumar ba ba wai akan sauke nauyin da ya sa aka kirkiri hukumar ba to haka idan ya zama na ayyuka haka ake yin su ai kuma fantazuru sa'a sai kuma sauraron yin shi alkiyama zar tashi don kai tsaye ka san wanda ake ba ba waɗanda suka cancanta ba ne kai tsaye ka sani da al'amru ila ghairi ahli an sanya al'amari zuwa ga wanda ba shi ya cancanta ba dan yanzu an kallaci wahalar da yayi ne sannan shi ma ya san an sakan ka shi ne shi za sai ga kawai su Allah salamatu wa afiya Allah ta'ala ya sauke wanda yake muddin aka rayar da bangaren zakka yadda muka fito karatuttukan zakkan nan tun daga darasi na ɗari da talatin muka fara maganar zakka darasi na ɗari da talatin kan zakka ne ɗari da talatin da ɗaya kan zakka ne yau muna ɗari da hamsin da uku duk kan zakka muke yin su kawo kusan ba ƙaramin al'amari ba ce inda za a ba ta goyon baya kowace jiha gwamnan jihar ya fara fitar da tashi kun lura da kyau ko ba a ce dole dole gaba ɗaya zakkar shi ya kawo wurin ba tunda watakila yana zakka yana da kasuwanci a cikin a jiha a kasarsu yana yi a waɗansu ƙasashe amma dai ga zakka gwamnan jiha ga ta mataimakin gwamna ga ta spika ga ta deputy speaker ga ta minority uh, weapon ga ta majority weapon sai ga kowane ɗan majalisa ya ba da tashi haka ake yi haka ake sai ga an rayar da wurin sarakuna ga tasu malamai su kawo tasu eh da ke sai ga an rayar da wuri amma nan ka je ga wuri tsakiyar damuna amma ka ga wuri ya bushe kaka da ake ganin kaka ta yi ka ga wuri ya bushe daga nan gaba ake ganin zuru gwamnoni su fito da zakasu kowane gwamnan jiha akalla jihohinmu da zan kaddamar da shari'a musulunci da suke da abubuwan za abin nan kwamishin din zakka kowanne gwamna ya fito da zakkarsa ga zakkarsa kowanne sarki na emirate saboda harkar zakka tana da alaka da sarakuna kowanne sarki ya fitar da zakkarsa wasu sarakuna sarakan noma ne ga yi sarki al'umma ga yi sarkin noma ya fito da zakkar shi ga kaka ta ya fito da zakka ga zakka sarki an raba wallahi in kaga ta talakawa tana fitowa sai ka yi mamaki ana fata mun fahimci wannan ba tsoro ba ne a ciki ni'ima ce Allah ta'ala yi maka kuma kowa da zara an gaza kaka da zara mutane za su ashe mutumin na sarkin noma ne mu muna tunanin kamar da su ake bandar kudin al'umma ashe noman shi yake ci sai ga kai tsaye zakaka ta wanke ka wata wannan abubuwan a fili suke mai zaman harkokin zakka harkokin wane ne sai ka dinga ganin kamar wannan tarihin zamanin annabawa da manzanni ne ka tambayi duk wanda ya samu ya aiki ya je umara bai dawo ba sai da ya yi sai da ya yi mai zikir suna sai da ya idi a can musamman a maka kuma za ka daga gana ana tafashe nan zaki ya sa'i a zakata fitar ga sai ya zaka da ita قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن عمرو بن حزم انه قال جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز الى ابي wa huwa bi mina alla ta'khudh min al-asali wala min al-khayli sadaqa قال وحدثني عن مالك يجي امام مالك ابن انس يا كرنت دني wannan an abdullahi bin abi bakarin daga abdullahi dan abubakar da abdullahi dan abubakar abubakar dan amr amr dan hazmi annahu qal ya ce shi abdullahi bin abubakar ya rasu shekara da biyar. ya ce a kitabun min umar bin abdul aziz wani dogon littafi wani dogon wasiƙa ya zo ta zo daga wurin umar ibn abdulaziz me sunanta kenan a yanzu eh ke kenan umarni kenan ila abi ta zo wurin babana wa huwa mina a lokacin yana mina a lokacin yana yana in ji abdullahi bin abubakar ma'ana ta zo wurin abubakar bin amur a lokacin yana mina yana aikin hajji sai ga kula ta iso me take dauke da shi Allah ya akhudha min al-asl akan kada ya karba daga zuma wala min al-khayl kuma kada ya karba daga dawakai sadaka zakka kada ya karbi zakar zuma kada ya karbi zakar dawakai kuna ji da kyau kada ya karbi zakar zuma kada ya karbi zakar dawakai shine abin da sauƙila take kushe da shi قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار انه قال سألت سعيد بن المسيب على صدقة البراذين فقال وهل في الخيل من صدقة قال وحدثني عن مالك إمام مالك ابن أنس يا كان تدني وانا عن عبد الله بن دينار دك عبد الله بن دينار أنه قال للي شي عبد الله بن دينار ياتي سألت سعيد بن المسيب من بن المسيب لا تنبي سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين سعيد بن المسيب ya rasu shekara ta 94 ba hijira yana cikin manya-manyan tabi'ai yana cikin manya-manyan tabi'ai har ma wasu malamai sun ɗora hadisin da annabi sallallahu yake cewa yushaku an yadriban nasu akbadal ibil fala na ahada min alimil madina sun fassara hadisin da cewa shine sa'id ibn musayyab saboda zurfin ilimin sa amma da ubangiji subhanahu wataala ya kawo malik sai suka fahimci lalle ilalla malik ne ba sa'id ibn musayyib ba ya ce ya tambayi sa'id ibn musayyib an sarakatul barazin dangane da sarakar barazin barazin nau'i ne na dawakai nau'i ne na dawakai ai kun da muke magana kan zakar shanu sai kuma muka zo jawamis ko da muka zakar raƙuma sai muka biyo akan albuktu da al'irab duk nau'i ne na dawakai da shanu nan ma abin nan aljawamis nau'i ne na shanu albuktu da al'irab nau'i ne na raƙuma to hakan nan yau ma albarazin nau'i ne na dawakai an tambaye shi dangane da zakar barazin nau'i ne na dawakai faƙal sai shi da aka tambaya shi ma sai ya yi tambaya ya ce wahal fil khaili min saraka to daman dawakai ana fata musu da zakka ne hadda za ka yi bayanin tambayar zakar barazin dawakai ana musu zakka ne ana ba ta ni da kyau kaga wannan dogon bayani da muka ɗauko alhamdulillah rabbil alamin ku duba ku ga da aka bayani dalla dalla filla filla akan abin da ya shafi zakka abin da ake mai zakka da zatinsa kun gane magana ta da kyau ko shine dabbobi dabbobin kuma raƙuma da shanu da awakai sai amfanin gona sai kuma zunzurutun kuɗi sai kuma kayan kuɗi kuna yana da ke ko aka zayyano mana abubuwan da ba a yi musu zakka kama daga amfanin gona akwai abin da ba a yi zakka lura da bai kai mizanin zakka ba bai kai nisabi ba akwai abin da ba a yi zakka lura da asalin halittarsa shine abin da ya shafi yalo da muke magana abin da ya shafi yalo ya shafi alayyahu ya shafi kalkashi ya shafi kubewa waɗannan abubuwan ba a yi musu zakka ina fatan kun bayyanci wannan muka koma kuma kan abin da ya shafi dabbobi su ma a dabbobi waɗanda ba a yi musu zakka aka zo aka magana ba a zakkar dawakai aka zo kan zuma da ake ɗebowa ake zuwa shan zuma zuma ana mata zakka ake magana ba a mata zakka wanda zai nuna mana girman zakka zakkan nan fa rukuni ne daga cikin rukunin addinin musulunci rukuni ce daga cikin rukunin addinin musulunci dole ne hukumomi su tashi tsaye wurin tabbatar da zakkan nan kuna jina da ke kuma musamman kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya lausasa zukatan bayinsa abinda ake bukata kan zaka bayani ina fatan kun yi wannan da kyau yadda gwamnati take shan wahalar mutane wurin fitar da haraji wurin karɓar haraji ba za ta yi rabin wannan wahalar ɗaya bisa goma wurin karɓar zaka ina fatan kun yi wannan da kyau saboda haka zakkan rukuni ce daga cikin rukunin addinin musulunci asali ma shine rukuni na uku shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sai kanu sala sai ita zakka sai bayar da zakka kuma bayar da zakkan nan shine babban abin da zai yana cikin manya-manyan abubuwan da za su rage wa mutane talauci yana cikin manya-manyan abubuwan kakkaba talauci a bayan kasa yanzu dubi magana da maka sha maimaitawa idan muka ce zakan miliyan goma miliyan goma aka ware ta ta zakka ita ce zakka ta miliyan 400 miliyan 400 yanzu masu miliyan 400 a jihohin najeriya mutum nawa ne ba an ce a matakin ƙasa ba a matakin kowace jiha eh, masu miliyan 400 suna da yawan gaske shi ya mallaki miliyan 400 ne zai fitar da zakan miliyan 10 to ga wanda ya mallaki miliyan 800 ba miliyan 20 ce zakar to a ce ana raba wannan cikin al'umma na fatan kuma a tawo ƙasa ga sanar al'ummu iri daban-daban ma'ana 'yan kasuwa masu kuɗi daban-daban mun sha da karatun da muka fito mun fito magana akan zakar kuɗi ba ta takaito ga 'yan kasuwa ba ne abin da yake da 'yan kasuwa yake da alaka da 'yan kasuwa shine abin da ya shafi urudu tijara kayan sayarwa amma akwai mutumin da yake kuɗi yake da shi ya je ya sai da wata kadaran ne sai ya ɗauki buƙatarsa na kuɗi ya aje sauran kuɗin shekara tana jiyo ma kuɗin nan a raye za a fita musu da zakka ko kuma wani allowance kawai aka ba su wata tafiya da suka yi yana cire buƙatar shi da ya ma iyalan hidima ya ajiye sauran ga shekara ta kewaye musu aka dole a tashi tsaye sosai da sosai zakan nan tare suke da sallah a cikin qur'ani tare suke da sallah a cikin qur'ani wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa'a wa yuqimus salata wa atuz zakata su tsaye da sallah kuma su bayar da zakka haka abin yake wa ausani bis salati wazzakati ma dutu hayya wa ausani bis salati wazzakati ma dutu hayya kaga kenan bayan kasancewar zakka rukuni daga cikin rukunan musulunci guda biyar shishike daga cikin shika musulunci guda biyar wanda in babu ita ba babu musulunci tunda Allah ta'ala ce fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa khallu sabila sannan kuma abu na biyu zakan nan tare suke da sallah a cikin ƙur'ani tare suke da sallah a ayoyi masu tarin yawa a cikin alƙur'ani mai girma wa auhayna ilayhim fi ilal khairati wa iqamis salati wa ita'iz zaka wa kanu lana khashi'in haka za ga inna ma ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata da za ga tare suke da sallah a cikin alkur'ani mai girma a wurare da daman gaske ba wai wuri ɗaya ko biyu ko uku ko hudu ba hakan nan kuma tare suke a cikin hadisi haka tare suke a cikin hadisi kashi na umirtu an qatilan nasa hatta ya shahadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadu rasulullah wa yuqimu sala wa yutu saka hakan nan tare suke da a cikin hadisi haka nan tare suke a cikin hadisi hadisin farko hadisi na biyu shine al-islam an tasha da Allah ila illallah wa anna muhammadur rasulullah wa tuqima salawa tu'ti zakka haka nan buniyal islam ala khamsi shahadati Allah ila illallah wa anna muhammadur rasulullah wa iqami salawa haka za ga yadda suke tare a qur'ani haka suke tare a hadisi to waɗannan abubuwan suna buƙatar faɗakarwa sosai da sosai hukuma ta tashi tsaye ta taimaka ma al'umma ta taimaka ma al'umma wurin fitar da ita duk abin da aka ce hukuma ta sa hannu a kai to wallahi za a ga yunkurin abin sosai da sosai za a ga yadda abin zai ci gaba sosai da sosai ina fata mun fahimci wannan da kyau amma kullum ana kukan babu ana kukan babu ana kukan babu kuma ga hanyoyi da musulunci ya ware ya samar domin a samar da akwai amma sai ke shuru akai sai kuma ta wata daga hannu ta ce ita ya za a ce an dogara ga kan hukuma gaba ɗaya ita kaɗai ga abubuwa yana buƙatar wayar da kai taimako kankani za ta yi sai ga mutane sun abin sun fahimta zakka ba wai a shari'ar musulunci ba al'umma manzo Allah sallallahu ta'ala sallam a hatta al'ummu da suka wuce hatta al'ummu da suka wuce an shar'anta musu zakka ai mu karanta aya da da annabi isa alaihi salatu wasallam yake cewa wa ausani bis salati waz zakka ma dumtu hayya hakan nan dubu banu isra'ilawa da Allah ta'ala ce wala khadna misaqa bani isra'ila la ta'buduna illa allaha wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimu salata wa atu zakata haka aka fara banu isra'ilawa inda ke za ga zakka kenan ba ga wannan al'umma ce kadai ba daga zakka abu ce mai girman gaske kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya umarci masu kula da zakka masu bayani da zakka ya yabe su da fata na gari Allah ta'ala yake ba mu labarin annabi Isma'il yace wadhkur fil kitabi Isma'il innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana ya'muru ahlahu kuma ya kasance yana umarta iyalansa bis sala su tashi su yi sallah was zaka kuma su tashi su ba da zakka haka ya kasance yana umarta su kenan duk ana buƙatar alqa'imina ala zakka waɗanda za su tsaya suna bayanin zakka suna kwadaitarwa suna bayani dalla dalla akan wannan ubangiji subhanahu wataala ya yabi annabi isma'il alaihi salatu wasalam ce innahu kana sadiq alwa'adi wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati was zakati wa kana inda rabbih mardiya hakan nan kuma akai aka zargi masu kin fitar da zakka Allah ta'ala ya ce wa wailul lil mushrikin allazina la yatuna zakata wa bil akhirati hum kafirun daga ana buƙatar tsayawa tsayin daka akan abin da ya shafi fitar da zakka akan abin da ya shafi fitar da zakka duba ga yadda Allah ta'ala ya faɗi annabawan da suka gabaci manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce waja'alhum a'immatan yahduna bi amrina wa awhayna ilayhim fi'l al-khairati wa iqamis salah wa ita'az zakah wa kanu lana khashi'in daga zakka tana buƙatar zakka matsayinta a musulunci ba ƙaramin matsayi bane matsayin zakka manzilatu zakatu fil islam ba ƙaramin matsayi bane babban matsayi ne sosai da sosai da yake ana buƙatar a faɗakar a yi bayani dalla-dalla akan abin da ya shafi sarka duk wani wanda ke da ta cewa a kai ta ɓangaren shi ya ba da gidan rediyo domin a yi bayani ko ya ɗauki nauyi ko hukuma ta daidaita yadda za a fitar duk wannan abubuwan ana bukata su ba abu ne na mutum ɗaya ko mutum biyu ko mutum uku ba raka zaka aba ce mai girman gaske musulunci ya tsayu akan zakka ina fata mun gane wannan da ke kuma wurare da aka ci gaba tsayuwa ake yi sosai da sosai a akan abin da ya shafi zakka hukumomi ake warewa a kan abin da ya shafi zakka domin a karɓa kuma a miƙa ta ga waɗanda suka cancanta wannan kaɗai zai rage ma hukuma raɗaɗi na nauyin al'umma da yake a kanta in za ta gane wannan yara wanda yake musulunci tuntuni ya yi bayanin waɗannan abubuwa da sannan an tashi bayarwa sai a bayar da ita mai tsoka sai a bayar da ita da tsoka yanzu wancin da muke bayani misali miliyan goma ita ce zakka in ya tashi ya zai raba misali mutum goma in ya ba mutum ashirin nau kenan in ya ba mutum ashirin dubu dari biyar biyar kenan ba wai ko don baɗi shi ma ya fitar ba duk wanda aka ba shi dubu dari biyar dai a yanzu dai haka ya je samu buhun masara biyar ya siya tukunna kun shiru eh ya je samun buhun shinkafa masara goma isaya ya sai buhun masara goma ya sai buhun shinkafa biyar ya sai jarkan mai manja ya sai jarkan mai ya sai katon ɗin magi ya sai buhun gishiri kudu wala ma ya tiku tawilu wai na faɗa ce kai kun da ke ko ya sai taliya ya sai ya sai semo yanzu wannan lissafin da muka yi gaba ɗaya nawa ya fita ya huce dubu ɗaya sannan ya tsaya ya ce tosuwa suke ban shi bashi kun yi shuru ana ban shi bashi bashin 500 can bashin 2000 can can bashin 1000 can bashin 700 can bashin mai biredi a karbi guda uku can bashin waye wani mai kai mai yara keke na yara makaranta sati biyu bai sallame shi ba duk akwai basu suka ya zo ya fitar da basu suka sai ga gaba daya ya ne da musu walfaya haka duk waɗannan bayani fa bai wa kanshi ɗinki ba ku yi shiru ku duba ku ina fata kun bayanci wannan da kuma idan ya je sayan nan ba za ga ya tsananta irin yadda ya je jiya ba jiya za ga ya matsa a rage mai naira hamsin ya matsa a rage mai naira hamsin domin naira hamsin din nan da ya matsa a rage mai ita yake so ya ba mai mai mashin ya ce kai mai kayan gida shi ko a kafa ne ya taso ya tako shi ne haka dole mutane su ɗauki tunani su yi abin da ya kamata zaka an wuce kamar kama mutane dubu biyu dubu uku dubu biyar biyar wannan dubu miliyan goma da aka ce za ka fitar in za ka raba ta naira dubu dubu kowa zai samu ba wani lissafin zai kai kan shi ba in bukatar ka shine kowa ya samu in dai bukatar ka shine kowa ya samu to inda za ka raba ta naira dubu dubu wani ba zai samu ba haka ne saboda ka sai ka raba ta ba wai dole dole ba shi ya fitar ba a'a bukatar shi din da ya zamana an sauke mashi malam ji za ka yawon dogon numfashi Allah ta'ala ya amfana da mu baki da subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin doya menene ma'auninsa yake magana doya mai ya za a auna na farko ana auna doya ana kirga ta mana kwaya ɗari kwaya ɗari kwaya ɗaya kwaya ɗari kwaya ɗaya sannan kuma ana yin ta kashi kashi mu a nan mai biyar biyar ake kasawa ko a wasu wuraren kwaya ɗaya ɗaya ake sayarwa kuna ji da ke ko sannan a farko farkon darasi mun yi magana gram cewa kilogram 653 shine wuski biyar kilogram kilogram ba gram ba kilogram matsawa da suka yi ya ce mai hikima sai na umar da ya ce idan sun nemi su fitar a karba matsawar da suka yi kullu sai ya ce to in an karba a ba wani in an karba daga hannunsu to a ba wasu a nan garin barakallahu fi amin da kamar me ridi yana cikin zaka mana ana mai ridi ya su ne manya ana kamanta ridi ma da zaitun ne ana zakar ridi sosai sosai ana auna shi amin

na saiwa ne kenan kuma a kudi ya ciro ya zai kimanta su ne a lokacin ko kuma in ya sai da su sai fitar da zakkarsu in bai fitar da eh, na shekara daya na shekara daya eh. eh, na samun sai na umar kenan za a karɓi bayanin sai a dinga ciyar da su har a ga yadda za a daidaita yadda za a yi da su a gane ku har yadda za a yi da magana da wani su eh, yana shin yana cikin wafi sabilillah yana cikin wafi sabilillah shi kenan sai ya shiga cikin za islamic program da shi sosai da sosai لا قاعد قاعد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك